mun gama daura wata uku sai muna son a dauke mu a makaranta daga ƙarshe muka samu mun dauke dogon labari daga ƙarshe muka samu mu uku daga cikin mu aka dauke mu ina daga cikin uku da to amma wadda da haka kafin mu fara zuwa karatun ina so in yi karatu saboda dama abin da ya gani kenan saboda haka wata rana ittifakan honestly ittifakan na fito a kan titi da daddare a wannan daren na november mai sanyi na fito da daddare ina so in je haram sai na ga wata mota ta zo wucewa saboda sanyi sai na ɗauka taxi ce sai na tsaida ta sai ku ta tsaya da ta tsaya sai na ga mutumin ya sauke glass sai na ganshi mutum ne da a baya da bakin rawani ba taxi ba ce na tsaida sai na ji kunya sai ce mun tafafa a ashe ma ya iya balarabe ne ma kawai ba ya iya larabci ba sai na ce a ah, taxi nake son da sai ce ba komi ya shigo ina za ni na ce mashi na son jihar ce dama shi ma ina so ya bi ta safa iya ne hanyar haram din ne da big jiri da sauransu wai nan gwamnati to sai muka shiga sai na shiga sai ce mun daga ina nake da Najeriya me ka zo ina ce na zo ina so in yi karatu ne amma gaskiya ban so ya zama na ɗauki dogon lokaci tun a lokacin a November din ban so ɗauki dogon lokaci ina yin karatu na son yi abin da yake yana da amfani da ni ne mai saurin koma sai ce ma'ul ma'ul wannan ma'akulin da ya faɗi ya bani mamaki ce masu sunana ce sunana kaza sai ce to ni sunana sai da alaƙu dina sauri ba manta da sunan shi ba nan sai ya kai ni haram ya kai ni haram mutumin ku je ku nemi sai da alaƙu sauri ya kai ni haram sai ya ce min address ina ya ce man titi ɗaya muke da ku ya ce ina ɗauke ka ɗan nan ne ko ka ce to ai wannan titin ni ma nan nake sai ce gidana shine number 7 ka zo gidan karfe kaza rana kaza shikenan sai na je da daddare ne ana sanyi sosai lokacin officially ba fara winta ba ma sanyin ba mu iya ba mu iya tahammulin shi saboda mu saba da shi ba duk da yake ba fara winta din ta gaske ba amma shi kan shi wadanda muke complain din suna mana da response ce ai ba fara sanyi ba ba mu yarda da su ba fara mu sai da aka fara to shikenan sai na je gidan da sanyi sosai na shiga duk da yake akwai hita a cikin gidan amma sanyin ya riga ya kaɗa ni sosai muka yi magana tare da shi kaza ya bani ti saboda tsananin sanyi ban fahimci cewa akwai siga a cikin tidin ba ban kuma fahimci cewa ma akwai cokalin da ya bani don kada tidin sigan ya gaurayu ba don an sanya sigan ne aka ɗora tidin a kai kai za ka motsa da kanka haka na shanya tidin sai da na gama shanyawa sai na fahimci cewa shi akwai siga inda ga sigan ya na wurin sanyi sosai muka tuna tare da shi sai ce min saboda abin da ka faɗi kan cewa gashi abin da kake so kaza kaza kaza karatun Hausa shi ga ɗauki lokaci mai tsawo yanzu eh, ka san masallacin da ke ce Masjid Rifat na ce wallahi ban sani ba ya ce a wani titin na Safariye da ka wuce Ranabau ka fara tafiya ka ɗan da kafa za ka ga masallaci a gefen hagu ana cin shi Rifat kowace rana bayan sallan asuba ka zame na wuri ya ɗaukan makan wallahi wallahi ya ɗaukan makan shike dan kullun da asuba tana da ba nisa kawai sai in tako daga gidan da muke a dorasha da sanyi ba <laughs> bayan sallar asuba sai zo masjid rifa sai muna karanta karatu tuka tare da shi eh, ya ta shi subhani a usul fiqhi kala kala da sauran muna yi a cikin masallacin da muna yin karatu da sayyid alauddin musawi sai a wata zawiya sai na ga wasu mutane su kuma suna yin karatu kuma zahiran suna zuwa eh, suna suna zuwa daidai kamar lokacin da shi sai da alauddin musulmi ke zuwa to sai na je na same su da malami haka da daliban shi su biyu sai na zauna sai na ji suna karanta littafin loga da ake cewa mashi katuran nida to sai na ce mashi da Allah ina so mu dinga yin karatu sai ce a'a to yana da kyau amma ka zai ka gwada mu dai tukuna ka zo kai testing din kwana ɗaya kwana biyu shi ma na tuna abin da ya ce ce fa in a ajabaka da idan darasin ya baka sha'awa to shi kenan sai ka ci gaba in bai baka sha'awa ba matsala sai ka tafi shi kuma sunan shek gagiya yana daga imarat ne shi kuma a garin da ake cewa abu zabi wanda batu da ke cewa abu dabi shi kenan sai zama yanzu karatu na wurin wurin birane bi kafin mu fara zuwa hausa kafin mu je hujjaki a official idan ne karatu a wurin tara da musulmi sai tashin ta wurin shek gadiya muna yin karatu banda sauran wurare haka wanda tun da yantattu muke muna iya zuwa wurare daban-daban mu yi dan wasa wasa wasa wasa sai ya zama karatu ya tore sosai da sai da alawuddin musari da kuma shan kaji har ta ya zama cewa da karshe ya zama yanzu dole za mu samu mun fara zuwa waje din za mu fara karatu amma sai ya zama bai cutar da ni ba tunda bayan sallan asuba ne ake yin karatu saboda kullum sai in tako daga gida din sai yanzu masu rufe mu yi karatu da su mu gama in maka gama ko ba sharatan sai in ci gaba da sakawa inda ba nisa zai gangara hujjatiya sai mu karatun ran nan wasu lokuta kuma idan aka wayan an gama wannan kuma shikenan sai in je inda nake so in sauran karatu ta kare bayani na gaba a jalasa ta biyu insha Allah sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد to wani abu a jalasan farko akwai kuma na zama kantar sai aka ce ka ga mai canza ya kai kawai an zo ana wani abu daban haka ke so ka tambaya wato mm. oh, shi kenan ka tambaye na kusa da kai <laughs> akwai wani da yake da magana akwai kwanwa da bismillah bismillah ma tambaye da yake so da kafin tafi kafin ku tafi ran karatu mm. a makaranta a lokacin anguwar ku kun fara kun fara da wanda malam yake na islamic college <laughs> da idan da kaji mace zama generous da lafi ai yanzu ba ina magana akan haraka ba ne mazuli ne daban haraka ko ba gani ba zan yi magana wata rana ina ganin akwai fa'ida a tarihi wani lokaci shi yasa so kila kafin ba duniya kila zan yi magana akan haraka ko a yanzu din ma mm. akwai lokacin da zai zama dole a sauran jalasosin da zan yi a yau da ya zama zan magana kaɗan akan haraka da malam ibrahim zaki da sauran mutane waɗanda suke cikin haraka da insha Allah kila in kaɗan daure kaɗan kila kaɗan biyu sa nan gaba kiya wajen da naka ne ka kan kiya ko a wajen bahinde <laughs> a wajen bahinde dan oh shek mr hn zaidi ah, shi ma wannan a wurin imam komeni na gaya maka da alif da saba'in da tara a lokacin ne aka yi juyin juya hali na musulunci a iran kuma an taba nawa ba da yawa daga da iran yawa ana ce yan gurguzu ana ce kaza kaza da sauransu to sai suka zo suka kafa akwai samara din su kuma suna da literature ne yawan gaske gaske shi ya wannan ne ma ya sanya na dinga gaya wa malam da katuna akwai saboda akwai in za ka iya connecting ko ban bari ba na dinga cewa shi ina so in je iran in yi karatu saboda yana ganin cewa wannan abin da ne ke so wanda kuma ne imani da shi dan yana so ya zama na san shi sosai ba wai ta hanyar malam hassan ba albarka almajirin malam saliba allah ya ji malam hassan ba Assalamu alaikum kuma. shi ne kace ku a tawagar fata. Hmm, ba taɓa samun lokacin da aka tafi a majmu'a ba sai a wannan lokacin. Cewa ku goma sha biyu. Hmm. Muna son wani sha biyu kuma ukun da suka samu suka haye su banda kai. Eh, Malam Abubakar Maina ɗin mm-hmm. da Malam Abubakar fashi da ni. Mm-hmm. muni aka ɗauka. Hmm, akwai Malam Abdurrahman Yola. ka dinga kirgawa ba zan kirga ka ce hudu zan yi dinga sani akwai malam adamu tsoho nawa kenan akwai malam muhammad suleiman akwai malam hassan hanifa akwai malam ahmad eh, abdullahi zango shi ba dauke shi a hauza don ba lokaci amma ba da yawa sun faru inda suka sa ya tilasta kan shi ya zauna kuma ya ji albarkacin matar ce ta tara yin kenan eh, malama mariam Dan za ta je ne sai aka ce je eh, saboda haka amma yanzu dan shi ya ji albarkacin wata shi amma yanzu dan shi zai sai kila yana ganin ma kamar ya fi mu shi an ci yanzu <laughs> sannan akwai iyali na goma kenan ko to ban san akwai malam ma kilo ya tuna mai da yanto na sha biyu ah. mu sha biyu muka tafi daga baya mata mana abubakar da mala abubakar mana bashi ta ji a lokacin ko ban tabbata ba ba na jin ba ta je ba ba ta je ba ba ta je ba lokacin daga baya suka tafi suna cikin magana zan kuma jin goma sha biyu shi kenan wani jalasan ta tsaya sai ta biyu